radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da muke ɗauke da fatan kuma masu taurari za su kasance a tare da mu amma kafin duk hakan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau talata 24 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 1993 kasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga hannun kasar ethiopia kafin haka dai turawan italiya ne suka mame kasar eritrea a shekara ta 1936 sai kuma a shekara ta 1953 ta sake mika kasar ga kasar ethiopia amma mutanen kasar su haƙi amincewa da hakan saboda haka ne ma suka ɗauki makamai suka fara yakar gwamnatin habasha har na tsawon shekaru goma sha hudu daga nan ne kuma a shekara ta 1991 aka sulhunta a tsakanin su da kuma amincewa da gudanar da zaben raba gardama domin mutane su zaɓi ƙasar da suke bukata an gudanar da zaben ne a shekara ta 1993 bayan gudanar da zaben raba gardama ƙasar ta sami 'yancin kanta kasar eritrea da tana fadin kasa kilomita murabba'i 117 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen ethiopia sudan djibouti sannan kuma tana bakin tekun maliya daga karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 sojojin isra'ila suka janye daga kasar labanan ba mamayar ƙasar na tsawon shekaru 22 kafin haka dai sojojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar labanan ne a karo na hudu a shekara ta 1978 daga kudancin kasar ta labanan sannan kuma a shekara ta 1982 suka nausa zuwa arewacin kasar inda har suka mame birnin beirut babban birnin kasar ta labanan daga lokacin ne aka kafa kungiyar hezbollah wadda iran ta taimaka wajen kafa ta inda mayakan kungiyar ta hezbollah suka fatattaki yahudawan isra'ila har zuwa iyakar kasar labanan da suka mamaye a shekara ta 1985 daga ƙarshe dai a shekara ta 2000 suka janye sojojin nasu daga kudancin ƙasar ta labanan baki ɗaya wannan shine kayi na farko mafi muni wanda sojan isra'ila suka fara sha a hannun al'ummar ƙasar labanan a hannun dakarun ƙungiyar ta hezbollah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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga muhimman kanan labaran iran ta ce za ta ɗauki fansa mai tsanani akan kisan kanar ɗinta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a sake dawo da tsarin zaɓe a ƙasar libya bankin cigaban afirka ya ware dala biliyan guda da rabi domin taimakawa jama'ar nahiyar tun suka cikakkun labaran babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na iran ya yi gargaɗin cewa iran za ta ɗauki fansa mai tsanani kan waɗanda suka kashe wani kanar ɗin sojanta a tahiran ranar lahadi ku shaka babu za mu sa makiya su yi nadama in ji manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun na irgc wasu ne kan babura suka bindige kanar hassan sayyid hudai a ranar lahadi yana gab shiga gidansa a gabashin birnin tehran kafin hakan daman shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ba wata makawa kasarsa za ta mayar da martani kan kisan kanar ɗin nata babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a sake dawo da tsarin zaɓe a ƙasar libya wanda aka katse a watan disamban bara mista guterres ya bukaci duka masu ruwa da tsaki wajen shirya zaben na libya da su dawo kan tsarin zaben cikin gaggawa ya kuma buƙace su da su kaucewa duk wani abu da zai haifar da rarrabuwar kai a ƙasar sama da masu shafa ƙura'a miliyan biyu da ɗigo takwas ne suka yi niyyar kaɗa ƙura'a a ranar 24 ga watan disamba na shekarar 2021 da ta gabata sai dai ba su samu wannan dama ba ta zaben wanda zai shugabance su a bangaren tattalin arziki kuwa majalisar ɗinkin duniya ta nemi da a kaucewa duk abin da zai kawo cikas ko tsaiko wajen fitar da albarkatun man fetur wanda ƙasar ta dogara da shi wajen ci gaba da biyan albashin ma'aikata akan kari libya dai ta fada cikin rudani ne tun bayan kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi a cikin shekarar 2011 kuma tun lokacin ne take fama da rikici na shugabanci to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin kasar jamus ya shaida cewar majalisar dokokin kasarsa ta amince da shirin tsawaita aikin da sojin ta ke yi a kasar nijar na ba da horo akan yaƙi da ta'addanci olaf scholz ya bayyana hakan ne a yayin da yake ganawa da shugaban kasar niger muhammad bazoum a ziyarar da kai ya mai jiya litinin shugaban gwamnatin jamus ya ce za su zuba ido su ga abin da hali zai yi nan gaba dangane da dangantakar kasashen biyu yayin da ya ba da ci gaban da ake samu duba da wahalar da ake fuskanta wajen matsalar tsaro a yankin sahel Scholz ya kuma tabbatar da cewar Jamus za ta ci gaba da aiki a rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MINUSMA da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar Mali. Yayin karɓar Scholz a birnin Yamai shugaba Bazoum ya jinjina haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Gabanin zuwan sa Nijar dai Scholz ya ziyarci ƙasar Senegal inda ya tattauna da shugaban ƙasar Macky Sall kan batutuwan da suka shafi tsaro a Afirka da kuma yakin da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine. Scholz zai karkare rangadin nasa a nahiyar ta Afirka da Afirka ta Kudu. bankin raya kasashen afirka na afdb ko kuma bad ya amince da ware dala biliyan guda da rabi a matsayin agajin gaggawa domin taimakawa jama'ar nahiyar wajen shawo kan matsalar karancin abinci sakamakon yakin ukraine shugaban bankin a a adesina ya ce akalla manoma miliyan ashirin da ke afirka za su amfana daga wannan shiri domin noma tan miliyan talatin na abinci iri-iri da suka hada da alkama da masara da waken soya waɗanda ake shigo da su daga ukraine mr adeshina ya ce jin abinci daga kasashen duniya ba zai ciyar da nahiyar afirka ba kuma afirka ba ta bukatar riƙoƙon bara sai dai samun ingantaccen iri da injinan noma da za su ba da damar samar da abincin da ake bukata yanzu haka farashin abinci a afirka ya tashi da kashi 45 sakamakon mamayar da rasha ta yi wa ukraine yayin da farashin takin zamani ya tashi da kashi 300 abinda ke nuna fargabar samun karancin sa a nahiyar yau talata ake buɗe babban taron bankin na raya kasashen afirka a birnin accra na kasar ghana bayan shafi shekaru biyu a jere ba a gudanar da taron ba sakamakon annobar cutar corona to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu Iran. muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu wara sukan ci tare da mu kuma su daɗin shirin To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan, inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. Yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai ya da zango a garin Sabzuwar. Shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a kasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda al-kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban masanin tarihin ƙasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzuwar da jami'ar hakim sabzuwar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi sabzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai sayid abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shine mafi yawan jama'a bayan birnin mashahad. haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba. sai masallaci mai cike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi dadewa da suke birnin sabzuwar Tuma saurare shi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa. Ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan, a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng. shirin mulika iran kenan to yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kida kidan Iraniyawa. shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma sau ba ta ɓata lokaci bari koma gefen hana ku da Bahadur Muradu domin jin irin waƙar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai saurare lafiya. برزه سوم هاتنجان جاري من فروش لا ولا وقت هالي هاقوش لا ولا To a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. was a to da kuma wannan ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma tun da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hasan barka ta na gabatar da shirin ke cewa mu lafiya